بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا جماعة مسلمين شو كابا سكو يواجي بازا اتيان اتال بركة كنا نتوش لاي بي لوكا شوبي البركة هنا اتويا نتوشا لوما نتا جنبي هنا يا لوما النبي صلى الله عليه وسلم جيل so kwa sauci kwanda sayi mai wagai doku bai alkhairi ba ku bada kafi gida bayani wani ya gada ya san ramadana wani isa ya tani ci mini ya tsaje musulunci wani etu wani soci ji haske ya ji falalaya da mini ya tsawo gobe gobe na kur'anu ji tabbatu ya al'umma musulmi shi na etu e wani ewa ga musulmi shi alabi cakekin tekin da tun alkhairi ji na su ku aluman na jita ganbe ya gutsi na aluma na ji shizona ya annaba na ji shizona ya ana mini ya tsajo wugayi ya tsana da fetiya tsiya azun fechona annabi sallallahu alaihi wasallam ga rayin yau na biya kan ga tulara almisa gida lokaci dina wai fazon dana Allahu akbar min ya ya gusuna taluman nan ita alamar ya azun wani rai mala'ika su kula da sai ba gafara ya aluma ya musulmi har da lokaci na temine adam ni ya azun wani alamar ya ta ce ila aljanna fani ba kufin doro allah akbar mutai da ne nimfa amma so ta juji mala'ika uji ke wiye nimfa be kin da dai za ju tumi sai ta tazu fe bana tafiya gano da yin shi wani wani so ci cajin fe ga waye ba na wuce guru mishi a bai gube giya doni ya wuce ko igan da alkhairin wuce na a ta ga e la shetan ji na ji gotika na ya e lafi kuru ga kusan nan gafara su kwadu fe dazan ya luman nan su kwadu fa ya luma ji har da ya shi karshen ramadan babu da mini ya gutsu na soci a saluman nan eto annabi tsana iga bazo nare eto yolagu ibaga fariya na mai jina ibaga fariya musulmi na jashi zola ido bi alkhairi jibai so ce saitu ga wala ramadan labe yayi ebulu fe dibe yayin kotocin iya kafeji wajina yi tati webena ije ga fawo eto alkhairi ji la bi cinke kin ga fai zai je lodde da na kaya bi ni galau ga ya ayyuhal ladina amanu a'udhu billahi minash shaitanir rajim يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون so ci da ya yi na ja imanin ji da ni bai wani ya ji gan da yin wa nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ya ce lotu gan da ba musulunci na Kuti kutiba alaikum siyam akika wula je paka tatiyebo fi fi yin ramadan kama kuti kutiba lallani na mai kablikun kyan da na ilu je paka tatiyan al'umma na ji shi jishiye na, allahu akbar wani bayan da ci ba la'allakun tattakun ebe laife zai ja sun da ya toci na zai ja taba wa ya toci na da wuce aluma na bisi yi zonan aluma na bi muhammadu shi sallallahu alaihi wasallam aluma na shi be kafi bena a tofe fiyazun su kogon azun fe wajibi wa ngamala al'imamu kurtubi tafsiru rahimahullahu ta'ala lokacin mu feji bayani tiyan mas'ala na jifi karkashin ayayen kutiba alaikum siyamona kiu ga gamin ya fa'ida na shi hukuku na aluma ya farko na jala azumin ramadan ji kpakata ci abu na ga ijemaya annabi nuhu alayhi salam da wuce wuji ci wa ramadan ca ramadan lokaci wayan albarka bai man wuce kwanne fe na fa'ida matsala jitiya karkashe aya bai soce ba za yi tiyan ita ramadan mun gaye sanarwa shi ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam karkashe aya na babu al'imamu kutu bi littafi wa jami'u li a kamil quran fi na fa'ida tiya kidi qala alu tare manyan etaji a ga. أول من صام رمضان نوح عليه السلام لما خرج من السفينة زي كازي رمضان فيتا كان نبا سقوجونا ونغي النبي نوح عليه السلام كامنا وتيانا يا إيه البركة نتوشي جون فروغوتسانا الإمام مجاهد من من كويت بيقول جو كتب الله رمضان على كل أمة آ آه، رمضان كتاتي ألو من دوندو ga wuce etsa na wuce yi ga zuzuna al-imamu kuntubi ke ji bayani yayi ga innama sumiya ramadan li annahu ai dhunub ay yahriquha bil a'mali salihah ga inna la yi ramadan ga ramadan na e bona e tu zunubi ji wa du fe diuna ya ken ne de tutunti azu kwe ka ene ji di amfani nan ga ole ga ina ajo diuna ni wato damuwa e so be bashe ilalaki abu yi na jide amfani ba wani ya kudi na ga ci aga etu gure ramadan wazo fe gaza wangi bai tunu ga yashi Allah wa akbar man da ci ga ilalai tsara ramadan ga ramadan nan ebona لأن القلوب تأخذ في من حرارة الموعظة والفكرة في أمر الآخرة كما يأخذ الرمل والحجارة من حر الشمس. ina la yi ramadan ga ramadan na ebo ne gashi wadu fe waza fiye wazun bi tunani na ebo da da fe ji can sha ne al'amarin kiyama Allahu akbar ken dole za su yi giri wadu fe pokiyo jikana garbe ta kushi ne ga shaga waza ja fe ina ni fe ji ta tsire ebo da wanda shi wanda ya zai je wa wazu ya fata da rauga ya dabe tukpa ga da ko radio boy mi television bo satellite bo sunna tv emi ne television ne ji de ka ka na musulmi e ma da da ya ga soku soku ayi da ta zai da dirama ya to albarka kunna na jama'a musulmi ji e to o shi kunna o alkhairi ne mini alkhairi bo e to na a cikin Muhammadu ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ngama la so ci do شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر سوى شهر رمضان دو تاتشيب شان جيبية دقتي محرم صف الربيع الأول ربيع الثاني جمادة أولى جمادة الثاني رجب شابان رمضان شوال القادة ذو حجة سوى شهر رمضان دو nga ya tsuyo na wuce ƙur'anu ya nabi muhammadu da baku bana ga yi ci ce bayaniyo so ca su annata a ƙur'anu ci bayaniyo je zana na yi ga baitul izana hadisi be kede ita ramadan ya tsuyo na littafi su ko shi bata ita ramadan gaba su kwari ya na bawa shi kin da na ibnu kasir rahimahullah in bebe zanne tafsiri ubana bufeji fasara ayan nan ga ma wani sufi ibrahim yayi e, da littafi attaure littafi zabura littafi injilai ga littafi jayo na cuciya na bindoro na lauya na bai na caga laya attaura ya nabi musa zabur ya nabi dahud injil ya ziyo ya annabi isa alayhi salam a cuci bai ya nabi doro amma qur'anu a cuci bai amma annabawa su kuji bai ne alalabe ya bai amma faruwa nan ita yi ramadan ya caga wani faru allah kur'an daga allahun mafuzo bai baitul izza ita ramadan wani faru ga so ce yayi labarin kur'an ga inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بندو شونغ إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين ذا إنا أنزلناه أكيكا الشكر آن يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر إيش ليلة القدر ندمني يا رمضان بولا بندشنغ إنا أنزلناه في ليلة مباركة ice ƙur'anu na ya nabi muhammadu da min ya e shi na dokun albarka wani ga ici ce bayanin nan zuma ya faruwa nan kan ga su kufe luga ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam munajjamal lokaci lokaci ba ko ya shi ne gute a caga cin ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cin ya gobe gute nuda maka wani abin ba ko ya go madina Gobe ba cin ƙur'anu ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ko ya shi bai gute waga ku yin makake ba gani bayan madina yana jama'in musulmi shi to ci ce ji qur'anun ne yayi ga hudan linnas ba wuyo ya zawangi shi wa bayyinati min alhuda wal Furkan qur'anu litafiyo ne laye ke da bawu garbe kiyan garbe gina wal furkan wani laye rike da gaskiya garbe ga halalli garbe haramu Allahu akbar aske galbe ba shi kwai ƙur'anu ya laba ya ci layan doro ngai layu gawa bayyana ta bugu alamar yin ƙur'anu ina ya wacin yi dokun bai gbogbo yin ebo na yi dabe sa ƙur'anu ita e na alkhairi yin ƙur'anu wudo ku baya wushi shi na ga mana ya alkhairi ko na al'umman na nan jeji takama bayinan gayi ƙur'anu na toci ciya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ku sauci shi wannan wani gayi bai wani gayi gayi duk mai qur'anu bai e bana zai je ba qur'anu na a ga wani nasarare a ga alkhairi zai tuye ku zai ja ku ta bai qur'anu bai na tito ci ga na ladina yatluna kitaba allah إن الذين يتلون كتاب wa an fakomin ma مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور musulmin wa qur'ano cin dokun be gogoyin ba ko sannan e boga to shi nawa ga innal ladina yatluna kitaballah walle zai je ba qur'ano ne a ce lotun gani bi wayna musulmi ba qur'ano wazma jataina qur'anu ya wuna musulmi la wa wawa waji makanta ga ya wode de wai fa musabaka ko wode wode wai fa walima ya gizo wa man azma jataina qur'anu ya wukatana ko kuwa ya zai da wa bukata bi ma wa shi qur'anu ya mi mi dio ga ya wa dona a innal ladhina yatluna kitaba allah zai je ba qur'anu a ce lotu gani bi wina e bona na ga ibu ba wanyo nga na ga za gile o uji je wala da ya goro bi al'amari qur'anu ya kiyama wala da ya goro mu wa aqamu salat a cha sallah ku gikini ala majiju a mai da lokaci zanne ga zai ji ku sallah gikini na unji zai ramadan ga gwaga wani jin sallah na amma ramadan ga gada in zagi na je ji sallah haji shagala fi ola shi lozo haji shagala fi e ko rayuwa ga wani haji akuta na je ji zukwai e ji sallah sata na wani ramadan ga da biya da hannu e gina ji haji asibitina ba haji shagala ke sallah lugwana ramadan ga da bi haji haji to ci ga wujewa ga gabe ya wa aqamu salat zai sha Allah ba sallah jami'in da lokaci wani za mu ci gasa kai ga da ga gilen eto alkhairi kullu wa anfaqu mimma razaqnahum to be je mu azika nya energy to adu ya na sirran e wu su so ci wa alaniya mai u gbangba e wa zaka e ji sadaka zai je wa la ku zakana zai ji nan kwa la ku zakawa na zai ji dukiya ji la ku zakawa na zai ji e kwa sai swaji la ku zakawa na sadaka na su kwafaya na eji zai je nunu amma da zakayen nu ya latiwa na abu na zai fita ci musulmi jo gwako ta ci nunu ci jo na ji zakai bayi wa ma saji adi an fata indoro e ga gina a kushe kafa bufu go bufu harata ajisha ni amma bufu ni mini bufu go na so ci ga awa na awa so ci ga eleyi alkhairi kiyama Wani lo da safa ba ai wala zai ji so shiga da alkhairi kiyaman ga aljanna wannan ngai sa sha yau wa anfaqu mimma razaqnahum e wa ni ne aziki mai gigun ya ne wala to nula tina wannan shage na aziki so kore wa bau en gicin na gyare no ku wore yace ne yin wai ku yage shi wai ji lalace e ko kama da wuce so shiga sirra walaniya zai shi e lotun nanan yarjuna tijaratan lan tabur iza na. atate wace na lan tabur ai lan talika a da fara wace wuce a zuya wace wuce ba Allahu akbar wace gice wuce ga yi da su kwa ga aljanna li wafiyahu ujurahu so ci gon ga shi shin lada gani be gabatuwa na jimi guci wa kila da zai je lutu ba qur'ani na zai ji sallah wuce ya tagu da jama'a nan zai ji zaka ya wajibi na ita tagu na bai sadaka ya musabi shi e can doruna so shiga wa yazidahu min wuya biya daga sallan gobe ma nan e tugu shi wa ken baba wa shi ya kiyama da bi nan ya bada innahu gafuru ya su ya wani fagar bai zai fiye wuce na shiga jebar ga wangiya ya jigan cewa shakur umadu fe dugawa bai to alkhaira aji buga jama'a musulmi shi yi kokari wa ba qur'anu lo da na tafsiri shi gashi shi fe fe dun ba ma fe ni lokaci ya mako aji shekara da ko daga lazi har da lozi wewo qur'anu yi mafi ta qur'anu zai ji ji wani makatu shi na ina e, amfani da son na je ji nazari katun na jire ebu genare qur'anu wa ga tiya bi ga tiya bi wani ne al'amarin ilimi addini uje ne zai ji zuma tana wa zuje wa zuma jetu ga gabe wani kenda zetu ikwazi kyalu kya omulaina wa wadde awafeezo zona koluda enkobe watuna bwana bogo egi makanta qur'anu ji ala ramaji man ya dini ji etsa qur'anu dana ila bi cipeki so ko ji nasara yi jama'a musulmi shi. mino ya tuna wa galibi yin ba ko tsan tsanna wani ebo na ya tsanna uji tsanna musulmi ga azozo na re wallahi talla etsa wuci kuro kenda yi ga wani etsa qur'anu قران لما ودي بيد ترى اي وضع عندي زبين كنت صوت شي جاي شباب سوره الكافر الحمد لله الذي الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا صوت الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ejida wani wulufu ya toshe yi na cikin ƙur'anin na ya wuce wa nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam wannan ya ja lahu iwaja ƙur'anu ma wa fu gambe kutubainin dore allahu akbar ina faza ke ko gaskiya duba na wuda ƙur'anu ba a'a wannan ya ji alfi shai amin almai da anan har in doro na faza ya ko guriya na wuda ƙur'anu ba qayyiman qur'an litafi wa yaburu na ta na celle ba da bo e ga qur'an ne gubo be do shi ha goru yo so cin lu la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam e go ula gangu ya zijo jama'a kafire shi a ga azaba so ko da bore a ji shiri ya azaba so kwa be ga ne ban na bana wa yubashshiru muminina alladhina ya'maluna as salihat amma na labari ga faya zai ji jin iman bai qur'anu ne a ce lotu wangi na ji qur'anu bai bai nan a ga ya ga anna lahum hasana e ga wangi ga nan inda bai ka su koyi da taciya zai jagi albarka yan iman ji bai kur'anu ne. e tsara madanna so shi labiya yi na hijira nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya fusu ceto ko ba ceto shi ba bai gube na idan ba ku ba eh ijira laifi wagan al'amarin qur'anu ba kubo al'amari wani da fina eh, ebuna eh kama eh albarka ko juji faruwa mini ya tsanno yi tuye kakan shaye ga yi kiyo qur'anu na ci annabi muhammadu da ba kubo na mini alkhairi ko na yi tsanni ya musulmi shi ba ko tsara na. ga ya koyi badara ya eh, kunci ko ya eh, koyi wani tsoca je musulmi ji taimako gaba imani ji wajen taimako soja turamani ga abin nasara ta ci soja shaitan yau ta ci zai je wena ba ku tsohon na gaba yau rai gala toci ya yi labari ga سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان الرحمن ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب musulmi da haɗe nasara etika da maka cijo ba ku tsara magani so ci ya labari ke wa arube do nyere musulmi jin wuce ne ga ya kafiri jin wuce bayan da ci gwalla maka makaci da ajiye to saya musulmi jin awon wuja ajiye baje eti egba be zuye si eti asara ba zalika bi annahu shaqqa Allah wa rasula idza jayo na le ba hu soko ba gomi ga le ba hutu shi na nabi muhammadu be be sallallahu alaihi wasallam wa man yushaqiq allah wa rasula za doro maga gomi e e be ba we tuci ba we so ci gambe tuci ne fa inna za shadidul iqab azaba soko wa fuga ti je ma we jore ma fe aka fi makaci e ko e bazaran ne e tsaki shi na sallan nabi a musulmi jo wa ga e tsayan ramadan min al khair nabi a musulmi tsar ramadan ne na ga yi e fatu makka نتوجه إلى قرآن القرآن إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا soja musulmi shi ya zanke tiyan kafirai makaci jin agada maka kafirai zai bego musulunci jama'a jama'a Allah akbar zuma na soja na tiya bai nabi Muhammadu daga Madina wala maka fogana wa dai za ku tun sai da gu Allah akbar tsakanin da 10000 tutu zuma na Ramadan da na ijadi ya guto ta kanga a shiga nabi Muhammadu lakin gan da soja wani ci ku je wa cin lomaka wani amma kafirin makaci ciji foga aje ya tosai zubairu ya awa gani be saifullahi khalid ya ge walidi iza jayo na ji daga sagu ba annabi muhammadu foga sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu abdi nasara ta abu kuti na mamasalaci kaba gobanai gukin bako bai shi sun ce tushita amma annabi muhammadu ji tawafin kaba zona kiwu fe ga ja alhaq wa zahaqa albatil kin da to ce ai labari ga wa kul ja alhaq wa kul ja alhaq wa zahaqa albatil innal batila kana ga ke da gaskiya da be gama na malaki abu inda albatila ko kafirin ce ko yau kana zahu kai wona lalaki abu da amfani dole cikin bwana annabi muhammadu hadde nasara ya fiye wace makaci jawore allah wa akbar fawuce a sashin zuma shi a fe to wata ajiye to fuga وفجأة لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعدا ونصر عبدا وهزم الأعزاب وعدا النبي محمد هدي نصر وفجأة يا جماعة قريش تجي ما ترون عني فاعل بكم كي يفيد من أجل كانوا خيرا تغوى يواجو أخ كريم وابن أخ كريم يا ويجي إذا تشوشنا يا ويجي إذا تشوشنا الله أكبر النبي محمد قال فغذا فإني أقول لكم كما قال يوسف لي لوفه إذن إيه ما أقبئين لو غاي كلنا نبي يوسف قال يوشكان لا تسريب عليكم اليوم قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إغتسين قتيتي تنبو بمامينما آه اذهبوا فأنتم سلكاء للنبوة فيلو من فضل بي يلي جدل بمينة تو اتسالنا غطو شالا الخير كنا أي نبي محمد صلى الله عليه وسلم بغي اتسالنا وجي اتسال بركة فويو to jama'a musulmi da ya tunguru wanda ya rage yalwa da tsanna wani ifi tilali ke soko da soko an fe gugoci musulmi ji ibadu fake wacce tsanani wani tita soko shi ne ba anabi ismail gani bai anabi ibrahim ne lokaci na la foundation ya ka ba shi shi na ake adawa la tike socio wai yarfa ibrahim al-kawai wa alqawaid yarfa ibrahim al-kawai wa ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim ya wato ci kwai fa lokacin da annabi ibrahim zan da annabi isma'ila ya allah foundation ya masallaci ka ba ci na so ci jafuru ga tuna lana a fe tite so ko fe babu ya fi da e da so kede rabbana taqabbal minna so ko gotun na gwaibo ya e fi ibada na jodai fa sana go gwaibo waga ya zai waga wujoji na waga mai zai ta jife ta ne na wujoji ta cin gwakwa nan so ko ma haju gotu gwata ya zai zai so nuna bugu ya zai ta zai na maza mu sai gije za a a kan doro sai ta da su so ko ngai la goto kur'an ga inna ma yataqabbalu allah إنما يتقبل الله من المتقين. وده واجه سكوب وتنقلوا إيه أستاذ إيه سكوب سكوب etu na ji shari'a da ramu kwata daga tiyewo e e ta ya biyoyi ga su da baya jin nujiman ekwa siri ekwa basa sai le ga alkhairi we ekwa soko buna shari soko aka guya wayo jin ibada bu soko ga ji kuti be zan dore man sai be toci wa be sallah ji je da suwa a ta ga su haki ya ji we ta ya be cile ta ya be liwati ji ga ya ta ya be sahaka ji a ce ga ke kokan da yin ma ga bi na kuma bawa ciwo goma ga ja ke kugi ma ga iye ma ga lo safuki na faji ma ga lo yin ma ga gi shasha ma ga tsoa kengoti na ma ga wani ma in na shi tsata wa ga ke ya gini eke ibada wa da mazayi ga fe gugoci su kuwa ke ibada ya fe gugoci wasu a igar bai sharri ya shaitan alkhairi ya tsuwan nan su kuma mai bai yi sharri na waya kan guya wuce wuce ba ku tsuwan nan su ko kan guya yi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk